الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى الدين بركة مرسى دعاء يوم لحدي شا شا لوني ما شا بدبو sha hudu ga watan muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijira wanda ya daidai sha biyu ga wata na biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun kammala magana ne akan annahayu haka ne ko saboda kai wadata za mu tashi magana akan al'am ne جميل wannan kuma shine darasin mu na nawa goma sha takwas بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال العام وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه جميل جدا wannan shine abin da al'imam zuwaini ya faɗa cikin littafin alwarakat duk gaba daya nan gurin mas'aloli ne guda uku ya tare su a cikin wannan magana sharhin da za mu karanta zai mana bayanin su ɗaya-ɗaya mas'ala ta farko ta'riful am ta'riful am za mu fahimce ta daga inda yace wa ammal ammu fa huwa ma amma shay'aini fa fa'ida lafazin am shine da abin da ya kunshi abu biyu zuwa sama ma amma shay'aini fa fa'ida abu biyu zuwa sama da biyu shine am amma abin da yake nuna daya kadai ko biyun kadai baya zama am dole sai ya zanto min qaulika ammamtu zaidan wa amran bil ata a larabci a cikin lugha kakan ce ammamtu zaidan wa amran bil ata na game zaidu da amru ta hanyar kyauta na game su da kyauta wa ammamtu jami'an nasi bil ata a larabce kakan ce na game dukkan mutane da kyauta kun gane ko wato matsala ta farko dai da ya kamata mu fahimta ita ce ta'ariful am ta'ariful am an gane ko to matsala ta biyu ita ce siyabul am in ka ga dama kuma ka ce alfazul am duk dai abu ɗaya ne wannan shine ya fara ta da cewa al-mas'ala ta bidin wa alfazuhu arba'a me yake nufi da alfazuhu siyagu wa alfazuhu arba'atun ga sunan na farko al-ismul wahid al-mu'arraf bil lam kadaitaccen suna wanda aka masa ta'arifi ta hanyar alif da lam ina fata fahimta alif da lam dinnan tasa ya zama am da aka shigar da alif da lam a cikinsa. na biyu ismul jam'i al mu'arraf bil suna na jam'i wanda shi ma aka masa ta'arifi da lam an gane ko na uku wal asma al mubhama da sunaye waɗanda suke ɓoyayyu akan ce akwai suna ɓoyayye cikin larabci kamar allazi wani mutum ba zai zo bai ce ni ne allazi domin allazi tana gaskatuwa a ganka tana gaskatuwa a kanka tana gaskatuwa a kan shi kamar lafazin man fi man ya aqilu cikin abin da yake da hankali wa ma da lafazin ma fi ma la ya aqil cikin abin da baya da hankali kaga lafazin ma يصدق هذا اللفظ على الشجرة ويصدق على المدرسة ويصدق على السيارة ويصدق على النعجة ويصدق على الخروف ويصدق على كل ما لا يأكل لفظ ما يأكل gaskata ياكل دق بند بامي هنك ba mai أسماء ba وما kaga wannan asma'ul mubahama da kuma lafazin ayyu shi lafazin ayyu yutlaqu ala al-aqil wa ala ghayr al-aqil an gane ko ayyu al-hizbayn ahsan wa lam yusul ayyu al-hizbayn ma'ana kaga ayyu na gaskatuwa akan abu mai hankali da mara hankali ayyu al-fariqayn wa aina fil makan lafazin aina shi ma ya shafi al-makan kowane irin wuri lafazin aina ya shafe shi سواء كان منزلا كان مسجدا كان سوقا كان فضاء ليس فيه أحد المكان كنغاني ومتى في الزمان لفظ متى يشعر في زمني كون زمني سواء كان ليلا أو نهارا أو ضحا أو ظهرا أو عصرا أو عشاء أو إشاء أو عشاء kaga ya shafi kowane zamani wa ma fil istifhami haka ma lafazin ma al istifhamiyya tastafhimu biha an kulli shay lafazin ma al istifhamiyya kaga ita ma ta dullu ala al umum wal jaza lafazin da yake nufi da jaza a nan gurin ash-shartiyya ma ash-shartiyya kenan wa ghairihi da waninsa wala fil nikirati da la lokacin da ta shiga cikin nikira ita ma wannan ta dullu alal umum kamar fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj kaga lafazin rafas na kira ce sai mai ta shiga cikin sa la la al murakkabatu bi nakirat ita ma siga ce min sayyidil umum kamar ka ce la rajula fid dar to wannan ita ce dai abu na biyu shine ne siyagul umum ko siyagul am ko alfazul am cikin mas'alolin da zamu karanta mas'ala ta uku ita ce wannan wanda zai kawo sai ce wala tajuzu da'wal umumi fi ghairihi min al-fi'li an gane ko wala ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل yajri mujra ba shi halatta ka yi da'awar umumi fi ghairihi cikin abin da ba lafazi ba cikin abin da ba suna ba min fi'ili kamar fi'ili wa ma yujri madrahu da abin da ke shi ma ma'anarsa ma'anar fi'ili ce to wannan ita ce mas'ala ta uku hmm? ok wal umumu kai min sifatun nutuqi nam wal umumu min sifatun nutuqi ita ce mas'ala ta uku din har zuwa karshe an gane ko al umum min sifatun nutuqi shi al'umum sifa ce daga cikin suna na lafazi sifa ce daga cikin sunaye na lafazi sifa ta lafazi an gaji ko wato baya shiga cikin abin da ba lafazi ba abin da yake nufi da lafazi a nan gurin suna baya shiga cikin fi'ili sai dai ka ce haza lafazun am kana nufin hazal ismu amun amma ba za ka ce hazal fi'ilu amun ba ina fata an fahimta ita ce mas'ala ta uku wala ta tajuzu da'awar umum fi gairihi ba shi halatta da'awar umumi fi gairihi cikin abin da ba suna ba min al-fi'li kamar fi'ili wa ma yajri majrahu ko mujrahu da abin da ke shiga cikin ma'anar fi'ili wato duka gaba ɗaya matsaloli guda na zamu karanta kenan matsaloli guda uku mun ba aji ne mas'aloli guda uku kaɗai za mu karanta kenan wannan mas'ala ta uku ita ce أن العموم من صفات النطق وأن النطق شيء أي اللفظ ina fata an fahimta domin annutuki ga nan gudun masdar ne bi ma'ana almantuk masdar bi ma'ana almantuk annutuki bi ma'ana almantuk wallazi yuntaqu bihi huwa al-lafzu to yanzu zamu bi waɗannan mas'aloli ɗai ɗai kowace mu fahimce ta wato amfanin wannan ka hassare me zaka karanta ta yadda kowanne sai an gama shi sai ka shiga dan uwansa an gama shi sai ka shiga dan uwansa dan karka takuda su da juna tunda shi mai sharhi idan yazo zai takuda ne ya tafi ya rinka bin kamar yadda wannan lafazin shi ko mai lafazin anan gurin bai ce maka ba ga abin da zamu karanta kawai sai ya zubo su gaba daya to amfanin ta kasimi idan mutum yayi tartibi na afkar a cikin tunaninsa yanzu to hunaka tasalsulun fi afkarihi fa yaqra'uha mutasalsilatan wahidatan tilwa al-ukhra hatta yafhamaha wa yastawi'ibaha bi shaklin jayyid to karanta mana sharhin muji i'lam أن البحث في دلالات الألفاظ من حيث الجمود وعدمه من المباحث الأصولية المهمة فإن هناك من الألفاظ ما لا يدل إلا على فرد معين ومنها ما يدل على فرد غير معين ومنها ما يدل على أفراد لا حصر لها كل ذلك جاء في نصوص الكتاب والسنة يتي أنا ya kamata ka gane cewa bincike dangane da dalalatul alfas abinda lafazza suke nunawa na ma'ana min haisu shumulu wa adamuhu dangane da gamewar lafazi game da kowa da kowa wa adamuhu ko rashin gamewarsa ga kowa da kowa min al mabahith al usuliyyah al muhimma wannan yana daga cikin mabahis ababen da ake yin bincike a kansu al usuliyya cikin usul fiqh al muhimma wanda suke da matukar muhimmanci wato gane dalalatul alfaz yana da matukar muhimmanci saboda waɗannan alfaz sun zo cikin qur'ani sun zo cikin hadisi wallahu ta'ala ta'abbadana biha ubangiji ya bautar da mu da su gurgurda abinda muka fahimta na umarni mu aiwatar abinda muka fahimta na hani mu nesanta to kaga dole mu gane lokacin da Allah ce bar kaza to wannan kaza din menene shi kaga dole anan gurin ka san ma'anar lafazi dan karka hada wani abu da dangin da ba nashi ba ko ka fito da wani abu daga cikin danginsa kuma ka ware shi daban bayan zai iya shiga cikin dangi kaga anan gurin sai kai kuskuren fahimta to anan gurin fa inna hunaka min al-alfazi ma la yadullu ala ya eh, ma la yadullu ila ala fard muayyan akwai lafazin da baya gaskatuwa sai akan mutum daya kadai to kaga anan gurin idan an zo ana magana akan wannan baka cewa ya shafi kowa da kowa ina fata an fahimta ba za ka ce ya shafi kowa da kowa ba wannan guda ɗayan kawai zai gaskatu a kansa kamar yanzu la'anta da Allah wadai din da ke cikin tabbat ya da abi lahabin wa abu lahab wannan lafazi ne ya dullu ala jama'a ko kuma ya dullu ala fardin wahid ya dullu ala fardin wahid ba ka nuna wani mutum kace akan shi tabbata da take dole sai wannan mutumin guda daya saboda lafazin la yahtamil al-umum ina fata mun fahimta ya dullu ala fardin wahid ba zai yi ka ce wato ainihin ya shafi ainihin kowa da kowa ba Um, wa ha ma yadullu ala fardin ghayr muayyan akwai kuma lafazin da yake nuna mutum daya amma ba wani kadaitacce ba saboda haka duk wanda ya zo shi din wannan abin ya gaskata a kansa ina fata an fahimta ya zanto fardun ghayr muayyan wa ha ma yadullu ala afradillah hasra laha akwai kuma abin da yake nuna afrad ɗaya ɗaya ko waɗanda yake la hasra laha ba su da iyaka ba sa iya kidayewa wato kaga am kenan كل ذلك جاء في نصوص الكتاب والسنة دكا مدنكم سنزوء سكن لفظة من القرآن ده حديث من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم أشيك نان دبنا زهقاني مهم منشن واتو العموم مهم منشن كيغاني دلالات الألفاظ من حيث العموم وعدمه من حيث الشمول وعدمه هل هذا اللفظ شامل لجميع أفراد الناس بلا حصر aw يدل على معين aw يدل على واحد غير muayyan ina fada mu fahimta ala muayyan ta yadda wani ba zai yi ba sai shi ala wahidin ghairu muayyan akan wani mutum daya idan aka samu shi dayan nan yayi kai ne to banda sauran kenan ni ne ya daukewa sauran idan wani bai yi ba cikin to kuma ya zama kowa da kowa mun yi tarayya cikin laifi domin ala ghairu muayyan idan an samu na ɗaya ba a cewa kuma sai an samu na biyu da na uku ina fata an fahimta a ya dullu ala jami'in nas to kaga wannan ya shafi kowa da kowa yinka baya sauke min yi na baya sauke maka kowa sai yayi a karan kansa dan saboda lafazi ne me am wato kenan kaga anan gurin eh, wannan sune dalalat din galibi ko ta zanto ala wahidin muayyan aw ala wahidin gairu muayyan aw ala jami'in nas sai ce me وإذا كان استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا بمعرفة شروط الاستدلال كما تقدم كان لزاما على الأصولي والفقيه أن يعني أن يعنى أن يعنى بدراسة دلالة دلالة الألفاظ ويستفيد من قواعدها وضوابطها wato daga cikin fi'ilai akwai fi'ilan da shi da'ima ne yana zuwa ne mabani lil majhul bayan da za ka yi gina shi akan mabani lil majhul daga cikin sa akwai lafazin uniya yu'na uniya zaidun bi kasratul qira'a zaidu kam wato mutum ne da ya damu da yawan karatun littafi zaidun yu'na bi dirasatil fiqh zaidu mutum ne da yake kulawa da karatun fiqh ba za ka ce ya'ani ba sai dai ka ce yu'na da ka ce ya'ani to kuma ya fitar ga wannan ma'anar fi'ilin da kake so wadda kulawa da abu ko damuwa da shi ina fata mun fahimta wa idza kana istinbat al shar'iyyah in ya kasance zaƙulo hukunce hukuncen shari'a min al daga cikin dalilai na alkur'ani ko hadisi la yatimu illa bi ma'rifati shurut istidlal hakan ba zai tabbata ba sai in an gane sharuɗa na kafa hujja kama ta kaddama kamar yadda ya riga ya gabata ashe kana zaman alal usuli ya zama wajibi akan dukkan masanin usulu wal faqih da masanin fiqhu an yu'na bi dirasati dalalatil alfaz ya ba da kulawa wajen karanta ma'anonin lafazozi don ta hanyar haka za ka yi istinbati wa ya da min qawa'idiha kuma ya fa'idantu daga ka'idoji na ma'anonin lafazozi wa dawabit hada dawabit din su ababan da ke kange lafazi kare shiga cikin waninsa sai ce me والعام لغة الشامل واصطلاحا ما عم شيئان فصاعدا وقوله ما أي لفظ وهي جنس من في التعريف تشمل ما يراد تعريفه وغيره وقوله عم شيء عم شيئين أي تناول شيئين دفعة واحدة وهذا قيد يخرج ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم كالعلم كالعلم مثل زيد والنكرة المفردة في سياق الإثبات مثل رجل فهو لفظ يصدم لكل واحد من رجال الدنيا لكن بدون استغراق ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة وقوله فصاعدا حال أذف عامله وصاحبه أي فذهب المعدود صاعدا عن الشيئين وهذا قيد لإخراج المثنى ان نجرى في الإثبات كرجلين نقول زي تعريف الأمن إذا أنت الآن في اللغة سينما الشامل الآن في اللغة الشامل وندي جمّم من أبو هذا الحكم عام وأنه كنت يا زمان يا شفيق قوة هذه المصيبة عامة وأن مصيبة تتأدر أبو كذا مثلا رشن تلو مصيبة عامة معناتها أنا تشفيق قوة نقولي تشفيق قوة abin da ya shafi kowa da kowa suka ce am ma'ana shamil wasdilahan amma a salon zance na malaman usulul fiqh shi al'am shine ma an mace aini fa fa'ida ma an mace aini fa fa'ida abin da ya shafi biyu fa fa'idan ya shallake su ya shafi biyu ya shallake su ma'ana ya fara daga biyu zuwa sama da ya shafi biyun bai tsaya a kansu ba a'a daga kansu kuma sai ya tsallake su zuwa sama to wannan shine am a islahi na malaman usulul fiqh to yanzu nan gurin shi zai yi tahlili da bayani na ta'arifin wannan nama amma shi aini fasa'ida wa qawluhu ma da yace ma din nan ay lafzun wa huwa jinsun fi ta'rif tashmalu ma yuridu ma yuradu ta'rifuhu wa ghayruhu lafazin ma abin da yake nufi lafazi abin da yake nufi lafzun amma shi aini fasa'ida sai ya ce ma amma shay'aini fasa'ida yana nufin me lafzun amma shay'aini fasa'ida wato ma nan ta zama jinsi sai a cikin ta'arifi abinda yake nufi da jinsi karkashin ta akwai me nau'ika karkashin ta akwai anwa tashmalu ma yuradu ta'rifuhu ma din ta shafi abin da ake son ayi ta'rifin sa wa ghairuhu da abin da ma ba a son ayi ta'rifin sa dan lafazi ne wanda yake am lafazi ne wanda yake jinsi wa qawluhu amma aini da yace amma shay'aini ai tanawala shay'aini daf'atan wahidatan abinda lokacin da aka ambace shi shi kadai ya shafi abu biyu ana ambatansa shi kadai ya shafi biyu zuwa sama wa hadha qaidun yukhriju ma la yatanawalu illa wahidan wannan kaidi yana fitar da duk abin da baya shafar komai sai abu daya kal kamar alam ka gani lafazi ne da yake gaskatuwa akan mutum daya to kaga wannan ba za a ce masa a'am ba kenan tunda ya dullu ala wahid fakat misal zaid da zaran ka ce zaidu a'ti hadha kitab li zaid ba yadda wannan littafin ga zaidu ba yadda za a ka fita bakin masallaci sai ka ga wani mutum sunansa muhammad ko ibrahim sai ka bashi idan na tambaye ka na ce me yasa sai ka ce ai lafazin zaid am ne ya shafi kowa da kowa sai a'a lafazin zaid ai na kira ne a'a abin da ne alam ne an gane ko to da ko alam ne kaga ai shi kuma alam baya shafar kowa sai wa sai mutum daya eh idan na zo na baka kuɗi na ce fati hadha mala ko anfiq hadha mala ala masakin makka ka bayar da kyautar wannan kuɗin a bisa ga miskinan makka kana fita nan gurin sai ka ga waɗansu miskinai sai ka ba su sai ai na ce maka masakin makka lafazin makka ko menene alam ne baya gaskatuwa akan Kano ko Abuja dole sai da ita makka ita kadai ko madina ka je ka bayar ko kudus kai kuskure dan shi alam ne masakin makka na ce makamance masakin duniya kullaha ina fata an fahimta wan nakiratul mufrada fi siyaqil isbat haka nakira kadaitacciya a jerin zance wanda yake na tabbatarwa ne ba korewa bane ba an gane ko misal rajul kamar rajul fa huwa lafzun yasluhu li kulli wahidin min rijalid dunya zai iya gaskatuwa akan kowane mutum ɗaya cikin mutanen duniya bidon istigratin amma ba tare da ya game su su duka ba sai dai shafi ɗayan su amma ba su duka ba wa minhu qawluhu ta'ala fata hariru raqabatin mu'mina <clears throat> da ubangiji ta'ala ce to a yantar da baiwa mummuna lafazin raqabatin mu'mina ya shafi kowace baiwa wanda take fata hariru raqaba kai rafarin raqaba ya shafi kowace irin baiwa in kanat muslimatan aw kitabiyatan in kanat arabiyatan aw غير arabiyya kanat من الفرس او من الترك او من افريقيا او من اي منطقه من مناطق من مناطق الدنيا لفظ baiwa ya shafi كو da kowa baka سي sai باكا fata baka cewa sai baka kaga anan gurin يا din ya shafi kowace baiwa amma ba ya game dukkan bayi ba abinda ake nufi da ya shafi kowace baiwa zai iya gaskatuwa akan kowace baiwa daya tunda aka ce ta taharura ka yantar da bawa baiwa mummuna ko bawa mummuni sai ka samu wani bawa mai karfi ka saye shi ka yanta shi yayi ko bai ba haka in ka samu mara karfi ka sami ka sai ka yanta yayi ko bai ba haka in ka samu balaraban bawa ko bakin fata ko dan afirka ko dan asiya ko ba turki ko ba fashi duk dai wannan zai gaskata akan kowane mutum daya lakinnahu la yastagriqu jami'ahu baka cewa duka sai bayan duka amma ya gaskata akan mutum daya cikin su ina fata an fahimta mm-hmm. wa qawluhu fasa'idan da yace ma amma shay'aini fasa'idan halun udhifa amiruha wannan hal ne fasa'idan din nan an shafe sahibul hal din ai fa zahaba al ma'dudu sa'idan an shay'aini abin da ya shafi biyu kuma ya shallake biyu wa hadha qaidul li ikhraj al musanna an faɗi haka dan a fitar da musanna daga cikin ta'rifin am domin da yace ma tanawala shay'aini da yayi shiru akan nan gurin sai zanto ko musanna ma ya zo mai am amma tun da ce fasa'ida kuma ya shallake su ya shafi biyu kuma ya mai ya shallake su kaga bai tsaya akan biyu ba kenan a ce kenan musanna har ya dullo alal umum la ya dullo alal umum musanna bi lafzihi la haka la ya sun la ya dullo alal umum bi ikhraj al musanna an nakira dan fitar da musanna wanda yake na nakira fil isbati a cikin jerin zance kan rajulaini kamar ka rajulaini kaga musanna ne wanda yake na kira wannan la ya dullu alal umum ina fata an fahimta to idan wani ya zo ce maka to ai Allah ce ya ni ha minkum fa'azuhuma zani shi ma ai menene musanna to wannan kenan bai zama umum ba sai mu ce umum ne amma ba ba ta sigar musanna din ya samu umum ba ya samu sigatul umum ne ta fi sigar me ismul mawsul din wallazani allazi din ai mun kirga shi can gurin cikin sunaye na umu ta nan gurin umumin yake amma ba ta sigar musanna din ba ina fata an fahimta ah. to bismillah وبقي وبقي على التعريف قيد آخر وهو بلا حصر لإخراج اسم لإخراج اسم العدد كمئة وألف لأنها تشمل اثنين فصاعدا ولكنها بحصر والعام بلا حصر فاسم العدد والعام كل منهما يدل على الكثرة لكن الكثرة في العام غير محصورة وفي العدد محصورة جميل جدا وانا هنا ده مهم منشي غاني تعريفهم لك يا زمن غاني ما أما شيء عيني أنا نفهم به إيه؟ لفظ أما شيء عيني ده كميتي فصاعدة أنا نفهم به إيه؟ أي تناول شيئين فتجاوزهما ina fata mu fahimta dukkan lasarin da ya shafi biyu ya dora akan biyu ya zama mai am mun riga mun fahimci wannan sai kuma ya ce bila hasrin ma tanawala aini fa fa'ida bila hasrin to wannan kalmar bila hasrin fa shi mai sharhi ne ya karata amma babu ita a cikin ta'arifin asalin al-Imam al-Juwayni shi kawai ya ce ma amma sha'ini fa sa'ida an gane ko wa na ya kamata ta zo ne cikin ta'arifi wa baqiya ala ta'arifi qaidun akhar ya kamata a cikin ta'arifi a sake kawo wani qaidin wanda shi malam bai kawo ba wa huwa shine kalmar me bila hasr me amfanin wannan kalma idan ta zo li ikhraj ismi adadi wannan dan ta fitar maka da sunaye na adadi yanzu kamar ashara suna ne na me na adadi 20 suna ne na adadi kaga na wala sai aini fasa'ida <laughs> amma kuma ma amaza ma al hasr mal al-hasr fi adadin muayyan to kaga wannan la yadullu ala umum kenan dan shi umum babu adadin baya da iyaka to amma kaga asma'ul a'dad ko kaga adadin yana da me da iyaka da 10 da 20 da 100 da 200 da al duk wanda yana da me yana da iyaka yana da adadi ne wanda yake da iyaka shi kuma am ya kamata ya zanto babu iyaka dan ba za a zo a kawo wata doka a ce ta mutum goma ce ba lafazin umum kuma na mutum goma kadai ko na mutum ɗari kadai al'ummar suna da yawa ya shafi kowa da kowa ina fata mu fahimta li ikhraj ismi al-adadi wannan kalmar ta bila hasar ya kamata a kawo ta dan ta fitar da sunaye na adadi ka mi'a wa alf kamar da mi'a da alf li'annaha tashmalu ithnain fa sa'ida dan su ma dan ai sun shafi biyu zuwa sama naha bi hasrin sai dai kuma suna iyakantuwa da adadi wal ammu bila hasrin shi ko am bai kamata a iyakance shi da adadi ba fasmul adadi wal am da ismul adadi da kuma al am kullum minhuma yadullu ala al kasra kowanne yana nuna yawa domin duka abin da ya wuce biyu zuwa sama kaga ya nuna me yawa lakin al kasrata fil ammi ghairu mahsura sai dai yawan da ke cikin lafazin am ita ba ta iyakantuwa wa fil adadi mahsura amma yawan da ke cikin ismul adad shi kuma wannan menene mahsur ne iyakantacce ne wato kenan idan kana son kai ta'rifin ya zama daidai wajen ta'rifin am dole sai dai ka ce me ma amma shay'aini fa'idan bila hasr ma amma shay'aini fasa'idan bila hasr da ka ce ma amma aini fasa'idan ya nuna abin ya wuce musanna ya kai sama da musanna da kuma ka ce bila hasrin ya nuna ya fi baya iyakantuwa da yawa amma da zaka ce ma amma shay'ain fasa'idan to ai wannan ta'arifin zai iya gaskatuwa akan ashara zai iya gaskatuwa akan mi'a zai iya gaskatuwa akan alf domin shi ma amma aini fasa'idan ne amma kuma ma al ina fata an fahimta to kaga dan ka fita daga wannan rudin shine sai malam ya baka shawaran ƙara kalmar mai bila hasrin dan shine zai bada haqiqanin ma'anar am ma am aini fa sa'iban bila hasrin eh sai sai to yanzu wannan ta'arifin da ya kawo akan haka wannan ta'arifin da ya kawo akan haka wato akwai malaman da su kansu suke ganin cewa bai zama ya ba da ma'anar da ake bukata ba da su shek muhammadu aminu shanki ɗin suna ganin wannan tarihin yana buƙatar a gyara shi an gane ko Dan suna ganin ya kamata da an samu wata kalmar kalmar da ya kamata a samu ita ce daf'atan kalmar daf'atan fasa'idan daf'atan bila hasrin lafazin daf'atan wato lafazin shi kadai da aka ambace shi so daya aka ambaci lafazin amma ma amma ainihin fasaidan daf'atan bila hasar so ɗaya aka ambace shi sannan kuma ya zamanto ya nuna abu biyu zuwa sama ba tare da iyaka ba ina fata an fahimta so ɗaya aka ambace shi dan zai iya yiwa ka samu wani abin da amma sha'ani fasaidan bila na lakinnahu laysa daf'atan wahida sai da aka maimaita shi sannan ya bayar da wannan ma'anar shi ko am so ake da ambace shi kadai ya bada wannan ma'anar ina fata an fahimta sai وقوله من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء لك أي أن العام معقود من قولك عممت بالعطاء أي شملت المذكورين شملت شملت المذكورين لفظ الشمل يشمل نعم. هكيك شملته بكذا هو شملتهم نعم قد العام شمول أو يكون مثالا للعام الذي يتناول شيئين والعام الذي يتناول جميع الجنس ثم ذكر المصنف <coughs> وقوله من قولك عممت زيدا وأمرا بلا طاء وين سوى نونا نعم، مكشي لفظا عام عندي يسامو أصلي من دقفت الله رباوة عممت زيدا وعطاء وأمرا بلا طاء أي أن العام مأخوذ من قولك وتلفظ عام أنسلوش نلقى عممت بلا طاء ai shamiltul mazkuraini wato waɗannan da aka ambata na game su da kyauta fa fil am shumulun kenan a cikin lafazin am akwai shumul haɗe abu aw yakunu misalan lil am alladhi yatanawalu shay'aini ko ya zanto misali ne yake so ya baka dangane da am alladhi yatanawalu shay'aini wanda yake shafar abu guda biyu da haka yace amamtu zaidan wa amran bil ata kaga nan gurin tanawala shay'aini din kenan wal am alladhi yatanawalu jami' al jins da kuma am wanda ya shafi dukkan jinsi shi yasa yace um, menene kuma abin na gaba bayan ya ce ammamtu zai zama auna bil ata wa ammamtu jami'an nasi bil ata wato kenan shi umumi a larabci ya sha bamban da umumi a istilahin fikihu duk da cewa kalmar umumi ta istilahin fikihu an ciro ta ne daga kalmar umumi ta ne ta asalin larabci dole a samu wata dangantaka tsakanin al-ma'anar lugawi wal ma'anar istilahi al-ma'anar istilahi dole zan zanto reshe ne na alma'anar lugawi alma'anar lugawi ko al-asl sai wannan ya zama reshen sa tunda lugha din da ita ake amfani wato kenan alarabci larabci kadai ba a cikin ba a cikin yare na usulul fiqh ba al'am ya iya wa kan abin da ya shafi mutum biyu kadai ya iya akan abin da ya shafi sama da biyu zuwa sama amma a usulul fiqh lalle am yana gaskatuwa ne akan biyu zuwa sama ba tare da iyakantuwar adadi ba ina fatan kun fahimta dan haka sai kawo maka yadda a larabci a iya faɗin am amma ana nufin abin da nuna guda biyu kawai dan da yace ammamtu zaidan wa amran bil ata kaga nan mutum biyu ne kadai amma kuma yace ammamtu wannan min hasul lugha jaiz sannan kuma ammamtu jami'an nas bil ata min hasul lugha jaiz sannan kuma ammamtu ashrata ashka ashrata ashkhas bil ata mutum goma dan na hade su da kyauta min hasul lugha wannan am din yayi mai يا هل أما من هذه الإنصلافة دول ما تناول شيئين فصاعدا دفعة بلا هسر تقولنا شيني أتكين لغة أتكين إصطلاحي هذا المعنى الإصطلاحي يختلف قليلا عن المعنى اللغوي لكنه فرع منه تفرع منه هناك إيه، نوع مناسبة كما يتسكي هناك صلة القربة بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي كما لا قيدا أن تكر الجيني نعم ثم ذكر المصنف أن صيغ العموم أربع وهذا ليس على سبيل الحصر لأنها أكثر من ذلك yanzu kun yadda da ni akan cewa mun gama da wannan ko ta'rif al-am idan mu tambaye ya tambaye ka ma huwa al-am fi lugha sai ka ce me ash-shamil al fi lugha ash-shamil amma da yace ma huwa al-am fi al-istilah sai ka ce me ma amma sha'aini fasa'idan dafatan bila hasr shikenan ka riga ka gama kenan idan ya tambaye ka me kake nufi da ma'anan bila hasr sai ka ce me li ikhraj maza asma'il adad li'annaha tanawalat shay'ain fasa'idan lakin ma al hasr ah, idan wani ya tambaye ka mal farq bayna asma'il adad wal 'am sai ka ce asma'ul adad tadullu ala shay'ain fasa'idan ma حصر معين لكن الفاظ الآن تدل تناول الشيئين فصائدا بلا حصر نجم من قمر تعريف الآم ينسي يعني سيغ الآم كوكما الفاظ الآم شيني أبند ذي شكا ثم ذكر المصنف أن صياغ الأموم أربع وهذا ليس على سبيل الحصر لأنها أكثر من ذلك وإنما حصرها بأربع مراعاة للطالب المهتدي مراعاة نعم مراعاة للطالب المهتدي وصيغ وصيغ العموم كما يلي اولا الاسم الواحد المعرف بالالف واللام wato a nan gurin mawallafin littafin sai ya ambaci siyagul umum sigogi na umum yace kuma guda hudu ne malam mai sharhi ce zahaza laysa ala sabil hasr baya nufin sun takaitu ne akan hudu li'annaha akthar min zalik siyagul umum sun fi hudu yawa wa innama hasaraha bi arba'in amma ya takaice su akan hudu saboda mai mura'atan li talib domin kulawa da halin ɗalibi almubtadi mai fara neman ilimi ya kamata a kawo masa bin ya haddace daga nan gaba kuma in ya shiga waɗansu littattafan ya ga ƙarin sauran kaga mai nahul wadu da ya kawo na wasu fil mudari a cikin juz'a awal ibtidai sai ce sune mai allan izan kai ita kace akan guda hudu amma su kadai ne kaga sun fakayewa idan ka shiga gaba sai da an ƙara ma musu to kamar haka ne nan gurin baya nufin cewa guda hudun nan su kadai ne sayyibul umum lakinnahu ja'a biha أربعة مراعاة لظروف الطالب المبتدي طالب يوم ديكي فارن إما إلم يا تأتكي تاكم هدو وشيخ الأمم كما يلي في بوجين أمم كالسنان كما يد بسكي تفي أولا الاسم الواحد المعرض بالألف واللام والمراد بالواحد المفرد والمراد بالألف واللام الاستغراقية فإنما مدخولها عام وعلامتها صحة وقوع كل كل موقعها كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فهذا عام بدليل الاستثناء. دكتور سيدا تفرقوا الاسم الواحد المعرف بالألف واللام سونار كديتتشن سونا وندا أكي مسا ألف دلام أكسا مسا ألف دلام yace wal murad bil wahid al mufrad abinda ake nufi da suna guda daya wal murad bil alif wal lam abinda ake nufi da alif da lam ay al istigraqiyya an gane ko alif da lam din da suke sanya suna ya game dukkan jinsinsa suna al istigraqiyya fa inna madkhulaha am domin duk abinda ta shiga cikin sa ya zama am wa alamatuha in kana so ka gane al istigraqiyya alamata ita ce sihhatu wuqu'i kulli wato ingantuwar kullu tazo mawqi'aha a inda alif da lam take ka qawlihi innal insana la yatqa ka qawlihi innal insana la fi khusr da yace innal insana wal asr innal insana la fi khusr kaga nan lafazin innal insana lafi khusrin illa allazina abin da yake nufi a nan ka iya cire wannan alif da lam din ta ce wal asr inna kulla insanin lafi khusrin illa allazina amanu ma'ana tana canjawa to dukkan alif da lam din da zaka iya cire ta daga jikin suna ka sa kullu ko ma'ana bata canja ba to ita ce al al-istighraqiyya wato alkidan allati bi ma'ana kullu al-istighraqiyya wato aldin da take da ma'anar kullu kenan al-istighraqiyya ina fata an fahimta amma dukkan alif da lam din da in ka cire ta ka kawo kullu ba za ta gaskata a wajen ba to wannan wata zama al-istighraqiyya ba ina fata an fahimta ta zama al-istighraqiyya ba da haka sai kawo misali da innal insanu lafi kusran illa allazina amanu me yasa muka fahimci a nan gurin umumi ya shiga cikin alif da lam din a nan gurin ya ce saboda me eh banda wannan ai zan ya kamata a cikin jerin zance in ga wani abin da ya nuna min lalle ya halatta in kawo kullu anan al istisna istisna inda ke cikin illal ladina amanu wannan ya nuna al insan din ba mutum dai bane ba tun daga an yi in jam'i illal lazina amanu daga cikin sa ashe yanzu nan wannan al insan din ba mutum ɗaya bane ba lalle al din da ke cikin nan istigraqi yace tastagriqu jami'an nas wa lidhalika saha istisna'u allazina amanu wa amilus salihat yanzu idan ka zo ka ce kawai dan dai al insan din ne ah to sai ka je ka samu kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ma'ana wannan alif da lam din da ke ciki ta shafi dukkan insan za mu iya cire ta mu kawo kullu wajen كل انسان لا يطغى ان راه استغنى ba lalle bane ya zanto kowane mutum haka yake sai dai mu ce galibin dan adam yakan zama haka ina fata ta fahimta amma ba lalle bane dan mun riga mun samu mawadata da dama a tarihin musulunci amma ba su yi tsagawa ba <laughs> ina fata fahimta to kaga wannan yanzu ba istigraqiya bace ba irin wannan wurin kenan wato dai istigraqiya ita ce wanda yake yasihu an an taqa kullu mawqi'aha fa yastaqibul ma'ana ka iya cire al ɗin ka kawo kullu ko ma'ana ta tsaya to wannan kuma sai ka lura da karina a cikin zance mun gane dai cewa alif da lam al-istighraqiyya ita ma siga ce daga cikin mai siyagul umum daga nan sai na biyu ثانيا اسم الجمع المعرف باللام التي ليس للعهد والمراد الجمع بالمعنى اللغوي وهو اللفظ ala على جماعته فيشمل jam'a. وهو ما له مفرد واسم الجمع وهو ما ليس له مفرد من لفظه واسم الجنس الجمعي فالأول كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون وقوله وقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستعفوا والثاني مثل كلمة كلمة مثل كلمة النساء في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء والثالث اسم الجنس الجمعي وهو ما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه ويفرق ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء كقوله تعالى إن إن البقرة تشابه علينا ومفرده بقرة أو بالياء كقوله تعالى غلبت الروم ومفرده مؤمن yayi siga ta biyu ita ce mai ismul jam'i المعرف باللام التي ليست للأحد سونا نجمعي wato ku gane akwai banci tsakanin jam'i da kome da sunan jam'i yanzu jam'i da wanda ya ce almuslimun haza jam'un aw ismul jam haza jam jam'u muslim almu'minun jam'u mu'min almuslimat jam'u muslima wal mu'minat jam'u jam'u mu'mina ina fata an fahimta kaga aljam lafazin wanda da ka kalli shi dama ka san shi jam'i ne amma ismul jam' ne zai maka bayanin sa yanzu wal muradu aljam'u bil ma'ana al-lughawi abinda yake nufi da jami'a nan jam'i a ma'ana ta lugha ba a ma'ana ta istilahin nuhatu ba jam'i a ma'anar lugha larabci ba a ma'ana ta yaran yan nahawu ba shi kuwa jam'i a ma'anar lugha wa huwa lafzu dallu ala jama'atin dukkan lafazin da ya nuna taron mutane taron jama'a to ya zama jam'i fa yashmalu jam'a dan haka ya shafi jam'i din wanda dai aka sani shine eh, ma dalla ala ala sunaini aw sunataini zuwa sama to kaga ya shafi wannan wa malahu mufradun da abin da yake yana da mufradi daga lafazin sa wasmul jam'i kuma ya shafi ismul jam'i wasmul jam'i ismul jam'i wa huwa ma laysa lahu mufradun min lafzihi abinda baya da mufrad daga cikin lafazin sa wasmul jins aljam'i da ismul jins aljam'i wato anan gurin ya baka ababe guda nawa kenan akwai aljam shine kamar yadda muka ce almuslimun almu'minun ila akhirih wannan menene jam'i ne sannan kuma akwai me ismul jam'i to ismul jam'i din nan abu ne wanda yake yadullu alal jam'i lakin laysa lahu mufradun min lafzihi shi da kakan kalle jam'i ne amma idan an ce kawo mufrad daga cikin lafazin sa babu shi kamar lafazin al-ibil yana nuna me raƙuma to amma idan mun ce meye mufradin wannan min lafzihi babu dole sai dai ka kawo mufraduhu min ma'anahu la min lafzihi idan an ce me mufradin sai ka ce jamal ina fata an fahimta me mufradin sai dai ka ce jamal to wannan shine ismul jam'i kenan shi sunan gaba ɗaya suna ne jam'i amma kuma baya da mufrad yana daga cikin wannan abin waɗansu malamai suka faɗa al a waɗansu malaman lugha din dole cewa waɗansu sukan kawo mufrad wato shi ma ismul jam'i ne laysa lahu mufradun min lafzihi illa min ma'anahu to wannan ya zama shine me ismul jam'i yani allazi allazi laysa lahu mufradun min lafzihi illa min ma'anahu to wannan ya zama shine ismul jam'i daga nan gurin sai ismul jins ismul jins al jam'i ismul jins ismul jins aljami'i shi ma dai duk abin ne to shi ko wannan ismul jinsil jami'i wato suna ne na jinsi kuma jinsin jam'i to wa ake a gane shi ko kuma meye shi wannan idan wani ya tambaye ka ma huwa ismul jins aljam'i sai ka ce ma yufarriqu bainahu wa baina mufradihi bitta'i aw liya'i ma yufarriqu bainahu wa baina mufradihi bitta'i aw me abinda ake bambance shi tsakanin shi da mufradinsa ta hanyar kawai yanzu idan ka ce at suna ne na me na jinsi kuma jam'i ne yadullu ala jinsi tamri wa yadullu ala al-jam'i laysa tamratan wahida daga garin makka izuwa wato ainihin madina yau muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da bakwai Allah Ubangiji ya ƙara yarda da amincinsa ga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka bi su da ayyuka na gargari muhimmancin hijira a cikin addinin namu na musulunci ma iya cewa kusan tana ɗauke da abubuwa da dama wanda dan wannan zama ba zai iya ba mu dama mu iya bayani a kansu ba kamar yadda aka fara bayani daga jiya domin wani hijira ta canja tarihin yanayin rayuwar musulmi da kuma musulunci haka akwai abubuwa bitta au biliya wani lokacin kuma ya farko bain hau bain faradahu biliya ina fata an fahimta kamar yadda ya bada misali idan ka ce a rum ya zama rumawa suna da yawa kenan jinsi ne suna ne na jinsin mutane sannan kuma wannan sunan ya dullu ala wahid aw kaga ya zama ismul jins al jam'i to idan mutum ɗaya ne sai ka ce ar-rumi ina wata an fahimta ar-rumi kaga yufarraqu bainahu wa bainahu faraduhu bimaza biliya da haka wannan shine ismul jins al jam'i ma yufarraqu bainahu wa bainahu faraduhu bitta au biliya akwai lafazin da bitta ne akwai lafazin da menene ba wai an baka dama bane ba cewa ko ka sa ya ko ka sa ta a akwai wanda su da ya ake bambance su da jam'in su tsakanin jam'i da mufradi akwai wanda kuma da ta ake bambancin tsakanin jinsi akwai tsakanin jinsi da me mufradi yanzu idan ka ce al-a'rab suna ne da me ismul jins ne al-jam'i domin mufradin sa shine me al-a'rabiyu kaga ya ce kawai ka kala adan sai ya nuna me mufradi kaga yafarqu bainahu wa bainahu faradihi bimaza bil ya' to wannan shine abin da ake kira ismul jins aljam'i ina fata mun fahimta to akwai na hudun ban san me yasa bai kawo shi ba shine ismul jins al-infiradi ismul jins al-infiradi to shi kuma shine ma dalla alal qalili wal kathiri bi lafzin wahid ma dalla alal qalil wal kathir bi lafzin wahid idan ka zo ka ce alma'u ruwan da aka yi yau ko da mana da ta wuce bana gaba daya sunan shi ne alma ruwan da yake cikin kofi da na kawo maka da ce sunan sa ne <laughs> kaga dillo alal qalil wal kaseer bi lafzin wahid al kaseer ismuhu ma wal qalil ismuhu ma wal mutawassil ismuhu <laughs> ma to shine sun ce masa ismul jins al infiradi kuma da shi babu ganin ka kawo masa wani mufrad din sana daban dan ya dullo alal jins wa ya dullo alal jam ina fata an fahimta to kaga shi ma dai sunan shi ne jam ban san me yasa bai kawo shi nan gurin ba kila wani dalilin ne na ilimi ko kuma mantuwa ko wani abu makamancin wallahu alam da haka da waɗannan sun shafi me eh duk sun shafi jam'i Kowane ɗaya daga cikin su in alif da lamin shiga cikin su ya dullo alama za ya dullo sawa'un dakala fil jam sawa'un dakala fi ismil jam sawa'un dakala fi jins al jam'i sawa'un dakala fi ismil jins al infiradi ina fata an fahimta to zai baka misali sai ce fal awwalu ka qawlihi ta'ala nan kamar suna na da alif da suka shiga kada abla al mu'minun al ya ga nan gurin kenan al ne amma alif da sun shiga ciki ya zama ya safi kowane mummuni mace ko namiji farin fata ko bakin fata balarabe ko wanda ba balarabe ba cikin sahabbai ko wanda ba sahabbai ba in dai mummuni ne shi to ya rabauta qad afla al mu'minun wa qala ta'ala wa idza balaga al atfalu minkum al hulum falyastaznu mahallu shahid shine mai al atfal domin jam'i ne jam'i ne na kalmar tifl alif da lam ya shiga cikin ta ya shiga kowane irin atfal idza balaga al atfal minkum huluma matakar yaran ku sun sun zama baligai to falyastaznu kama sadan alladhina min to kaga anan gurin ya shafe ku ko musulmi sawa'un ko farare ne ko bakake ne ko yan birni ne ko yan kauye ne ko mawadata ne ko malamai ne ko ba al'atfal ya shafi dukkan yaran ku kenan wasani in kana son ka gane na biyu shine mai ismul jam'i ismul jam'i wanda yake la wahid lahum min mufradihi ko ma laysa lahum mufradun min lafzihi kenan la wahid lahum min lafzihi shine kamar min kalmatin nisa kamar kalmatin nisa yanzu kalmatin nisa ta dullo ala maza ta dullo ala jam lakin idan aka ce kawo mufrad dinta sai dai ka ce me imra'a amma ba za ka ce annisa din lafazin shi kanshi zaka iya kago zaka iya tsago daga cikin lafazin ka samu mufrad dinsa ba kaga sai ma ya zama ismul jam'i kenan bai zama jam'i ba shi idan wani tambaye ka annisa hal huwa jam'un sai ka ce la huwa ismul jam' limaza li'annahu la wahida lahu min lafzihi kun gane wannan ai ismul jins uh, kamar ar rijal qawwamuna 'ala an-nisa kaga alif dalam din ya shafi kowane mata kenan dukkan ya mace ko ita ita sarki ce ko ita wace ce to namiji namiji dai shine shugaba akan ta ko da ita ta fito daga gidan mulki shi kuma ya fito daga gida wanda ba na mulki ba ko da ita tana da wadata ita ce mai kudin dukkan gaba ɗaya shi kuma sai ya fuskare zai je ya samu abin da za a ci abinci dan talauci kaga dai shine da arjalu qawamuna dai alal nisa don wannan kawama din da Allah bai wa mazaje yace alal nisa kenan ya zama ala jami'in nisa la takhruju min hadha al umum imra'atun wahida ba za a ce ga wata mace ita ba ta ciki sai ismul jins din ya shafe ta fa ismul jam'i kai ya shafe ta da shiga ciki ko wace ce wasalis na biyun kuwa na ukun kai shine ismul jins al jam'i wa huwa ma yadullu ala akthara min ithnayn wa yufarraqu bainahu wa bainahu faradihi bitta ka qawlihi innal baqara tashabaha alaina wa mufraduhu baqara أو بالياء كقوله غلبت الروم ومفرده رومي إن هذا من فهمتها نعم أستنى في عشر هبا في تمي وأما المعرف بال... ب... ب... بأل العهدية فيكون عاما إذا كان المعهود عاما فقوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون فإن كان المعبود خاصا فالمعرف خاص فقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول جميل أما المعرف بأل العهدية عندك وأكي مثل تعريفي ده أل wanda ake kira العهدية al'ahadiyya kuwa ita ce al'in da take tuna maka wani abu da ya wuce ɗazu an yanzu kuma sai aka sake ambatan shi to sai a kawo al ma'ana la zikr al ahad dan ta tana maka wannan abin da ya yake ya wuce dazu dazu ko aka ambace shi dazu dazu ita ce suke kira al al to dan haka shi al mu'arrab bi al al kaga ba ba al al istigraqiyya ba kenan al al istigraqiyya wannan ita ta dullo ala me al umum amma al al ko la ta dullo ala al umum dan haka zai fadakar ne akan ta dan karka shigar da ita cikin waccan fa yakunu amman shi wanda aka wa ta'rifi da al al'adiyya zai zama am ne idan kana al ma'hudu amman in dama abin da aka ambata da zo am din ne yanzu shigar alif da lam ba ita ce ta mai da shi am ba dama tun da shi ne ne am ne ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة محل شاهد فسجد الملائكة yana so ya ce maka al din da ke cikin nan gurin al ce al ahadiyya saboda me tana tana maka da izqal rabbuka lil malaikati malaika na kazu sune yanzu kuma aka ce fasajjada al malaikatu kaga al ce al ahadiyya li zikr al ahad kenan to kaga anan gurin la tadullu ala al umam min hausu min min hausu hiya ita al din ba ita ta nuna umam ba dama can al malaika yadullu ala me yadullu ala al umam dan haka al din da ke cikin nan ba ita ce ta haifar da umam din ba فإن كان المعهود خاصا فالمعرف خاص أما إذا دام أبدا أكا أنبتا تزدين يا خاص نبا أنبا yanzu za a sake ambaton shi aka shigar da al dan nuna shi ake nufi to wannan al dan ba ta nuna me ya zama am da haka yana nan a khas din shi shine ce kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula alif da lam ɗin da ke cikin fa asa fir'aunur rasula ta da kai me rasulan din da ya gabata kaga wancan rasulan din da ya gabata am ne ko khas Allah ce kamar arsalna ila fir'auna rasula kowa ya san wanzan da aka tura fir'auna shine wa annabi Musa to kaga babu yadda aka ce annabi Shu'aib ya shiga ciki annabi Salihu ya shiga ciki da ma khas ne da haka fa au nur rasula kar wani ya ce rasul anan gurin ai jam'i ne a ismi ne wanda yake mufrad kuma gashi alif lam sun shiga cikin sa da haka ya zama abu fir'auna an tura musu dukkanin manzanni sai barna da yawa ciki za ta al dinnan al ahdiyya ce wa al al ahdiyya la tadullu ala al umum kun gane wannan ai na'am ci gaba na uku ثالثا الأسماء المبهمة وذلك كأسماء الشرط كقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به وأسماء الاستفهام كقوله تعالى فأين تذهبون والأسماء الموصولة كقوله كقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ومن للعموم في العاقل كما مثلنا ومن به؟ نعم ومن للعموم في العاقل كما مثلنا سواء كانت شرطية أم أو استفهامية أو موصولة وماء العموم في غير العاقل كقوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله ina ganin mu bar sai anan gurin na ga idan mun shiga cikin sa akwai waɗansu rassa da kila wani bayanin ya sa a manta da wani bayanin hmm, ga mu bar sai anan gurin amma da alhamdulillah tunda mun gama da ta'riful am mun shiga cikin sayyidul am cikin sayyidul am mun dauki kam siga أخذنا صيغتين أخذنا صيغتين الصيغة الأولى الاسم الواحد المؤرف بالألف والصيغة الثانية اسم الجمع المؤرف باللام هذا سيما ساعة كم سألوك سينا دم سيما الأولى إن شاء الله تعالى وعليكم السلام Mm. kalmar algalam yana iya shiga eh kalma ba ma ta zama ismul jam kenan laysar bi jam'in dalla mafrad da hamil lafziha ba ta da mafrad daga lafazinta alganam ismul jam'in ne shi ma na'am nane alme alif da lam nane assalam eh a to ai ba ba cikin abin da muka karanta yanzu wannan kuma sai in mun shiga cikin nahawu tukuna amma yanzu abin da ya dauko mana mu fahimci alif da lam wanda yake al-istigraqiyya kuma ya bambance ta da wanda take al-ahadiyya na'am al-ibil bi kasar ba na'am هل يمكن أن تأتي بنية وتعرفات؟ إيه؟ هل يمكن أن da إجابة الأفعال مثلا وإذا بلغ كل أولاد منكم كل وقت ليستعذب غير لفظ غير معنى بدل سنجمع أنا بقى ba zai canza ma'ana ba in ba mutum zai shirya alif bulam din da ke cikin nan ya sa kullu to sai dai kuma inda wannan ka'idar take galibi cikin mufrad ne ba cikin jam'i ba hmm. amma in ka shirya ta ba zai canza ma'ana ba za balaga kullu al-atfal minkum al-hulma falyasta'zinu a ba za ka ce kullu walad ba tunda Allah al-atfal yace akan al-atfal din zaka tsaya domin kowanne ne da ma'anarsa domin at-tifl al-atfal kamar shi da lafazin sa da zo cikin alqur'ani akwai bambanci tsakanin shi da al-aulad na'am saboda kun me dangantakar wannan namu da da da suke da muka yanzu ba da wannan dangantaka ko ka ga wajen dangantaka tsakanin su lafazin faɗin Allah ta'ala wa inna alayka lanata la yawmiddin eh lafazin me lafazin Allah ana mhm abinda muke so me ya ka fahimta na dangantaka tsakanin shi da abin da makaranta yanzu hmm. Hmm. Ah, dama ai mutum da zai shigar da kowa bai ce wannan la'antar ta Allah tana nufin ta shafi kowa da kowa bayan yana muwajaha ga iblis yana yufatibuhu wannan alaikal la'nata ila za ku wanda aikin sai ya kai wani iblis akwai wanda aikin sai ya kai wani iblis ko rabin na iblis na'am hmm? ba ji ba eh abubuwa da suke ne shi gaba abin da gani shine wato siyakin zance kullum a cikin siyakin zance mutum ke fahimtar karina kullum a cikin siyakin zance mutum ke fahimtar karina shi yasa ba a fahimtar lafazi shi kaɗai ɗaya ɗayar ma'anarsa sai an lura da abin da yake kafin shi da abin da ya biyo bayan shi sai a fitar da sakamako amma lafazi kaɗai ba zai bayar da ma'ana ba sai in mutum ya lura da sai ya yi kalam alhamdulillah sai mu ta kan haka sai da masu zuwa makaranta al-istigraqiyya bil qaf al-istigraqiyya to sai Allah ya lokaci na gaba ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta kiran da muhimmanci musamman idan ka dubi alakarta da zamantakewar mu ta bangaren ilimi da rayuwa da sauransu haka wannan hijira idan ka dube ta wani bangare yana nuna mana irin muhimmancin lissafi yadda yake ga wato ainihin yake a gare mu musulmi lissafi yana da muhimmanci a gare mu ilimi kuma baka iya hada shi da komai yana gaba da komai ko wato ainihin ma iya gaba ɗaya rayuwa tana ƙarshen ilimi domin ilimi shine yake iya haifar da sakamako na gari gamu tare da malam aminu ibrahim daurawa wanda za mu ɗora wannan jawabi da shi zan ba malam dama ina yin sallama a gare ka malam karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam wannan hijirar ne muhimmancin ta ne idan muka dube ta darussan da wannan hijira ke koya mana بسم rahmanir rahim الرحيم alaihi wa على النبي wannan hijira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ta tasowarsa daga makka komawarsa madina kamar da bayani ya gabata ta zo da abubuwa daban-daban na darussa waɗanda ya kamata mu dinga karanta tarihin hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da rayuwarsa don mu ga irin marhaloli da matakai da yanayi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya wato bi ko Allah ya biyar da shi domin tabbatar da addinin musulunci malamai sukan yi tambaya cewa lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam zai tafi sama Allah ta'ala ya aiko mala'ika jibril ya zo da buraka ya ɗauki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a kai wanda hadisi ya tabbatar mana tana ajiye wato ta ne ƙarshen inda ta gano da idanta har suka je suka je masallaci mai alfarma wato daga masallaci mai alfarma zuwa ga masallaci al'aqsa wanda yake a birnin kudus daga nan kuma aka tafi da shi har saman bakwai inda yake jin motsin rubutun alkalamin allah subhanahu wata'ala to wannan tafiya gashi allah ta'ala ya aiko mala'ika jibril da abin hawa kuma a matsayinsa na ɗan rakiya mai take baya aka je sama to amma da za a yi tafiyar hijira sai Allah ta'ala ya kyala manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shirya tafiyar shi da abokinsa sai na abubakar kuma ba a kawo masa buraka ba kuma Allah ta'ala bai ɗauke shi ya kai shi ba sai bashi ya ce ya tafi ya tsara yadda tafiyar za ta tafi wanda kuma mun ga yadda yanayin hijirar ya taso annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wani shirye ba a'a kawai kafirai ne suka shirya kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin to da wannan ne da aka yi ta mitin da tsare-tsare da shirye-shirye da kutun gwila na kashe annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai Allah ya umarce shi ya hijira kuma ya shirya wannan hijira har ta kai su suka shiga wannan kogo daga nan kuma suka zarce zuwa madina sannan wannan hijira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ita ta datsa mana wani yanayi guda biyu na sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ne almuhajirun wal ansar waɗanda da suka yi hijira ana kiransu muhajirun wanda kuma aka riska a madina ana kiransu ansar daga hijira ne aka samu bambancin waɗannan sahabbai guda biyu wanda suka yi ƙaura da wanda suka ba su masauki sannan sai kansa alkur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana da surori guda biyu akwai surori wanda ake kiran su makkiya akwai surori da ake kiran su madaniya malamai sun yi maganganu guda uku me yasa ake kiran waɗannan surori makkiya ake kiran waɗannan madaniya magana ta farko suka ce dukkan surar da ta sauka a makka da kewayen maka gaba ɗaya to ana kiranta makiya duk kuma sura da ta sauka a madina da kewayen madina gaba ɗaya ana kiranta madaniya ƙauni na biyu suka ce a'a dukkan aya ko sura da take magana akan mutanen makka ko da a makka aka saukar da ita ko da a madina aka saukar da ita to sunan wannan sura ko wannan aya Makiya. haka duk wata aya ko sura da take magana akan mutanen madina shin wannan aya ko wannan sura ta sauka ne kafin hijira ko bayan hijira shin a maka ta sauka ko a madina mutukar tana magana akan mutanen madina to sunanta madaniya ita suran ko ayar masu ƙauri na uku suka ce a'a dukkan aya ko sura da ta sauka wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kafin hijira ya Allah a maka ta sauka ko a madina ta sauka bayani da take akan mutanen maka ne ko akan mutanen madina ne ko a cikin maka ta sauka ko a ƙauyukan maka ko a madina ko a ƙauyukan madina in dai kafin hijira ta sauka wanda ita ake kira makkiya haka kuma duk sura ko ayan da ta sauka ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayan hijira shin a maka ta sauka bayan hijiran ko a madina ta sauka ko tana magana akan mutanen makka ko tana magana akan mutanen madina matukar dai wato ainihin ta sauka ne bayan hijira to wannan sura ɗin sunanta ainihin wato a madaniya ko wannan sura ko wannan aya sunanta madaniya to da nan a kawal na maganan ayoyin za a duba in suna magana akan mutanen makka a ce na makka ne in suna magana akan mutanen madina a ce na madina ne ko ku a'a za a duba inda suka sauka in sun sauka a maka na maka ne in sun sauka a madina na madina ne ko ku a'a za a ce hijira ce ta raba tsakanin surorin maka da surorin madina da haka wannan kauli na karshe na cewa dukkan aya ko surar da ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin hijira a maka ta sauka ko a madina maganar mutanen maka take ko maganar mutanen madina to wannan ita ce makkiya haka duk wacce ta sauka a madina bayan hijira ko akan mutanen wato eh, maka take magana ko akan mutanen madina take magana ko a wajen madina ta sauka in dai bayan hijira ne ba a la'akari da ina ta sauka hijiran ita za ta raba ta tantance ta ware ta bambance tsakanin makka da madina to wannan kauli na uku malamai suka ce shine farin jayi to hatta a kansu surorin makka da madina din suna da bambance-bambance da dama mafi yawa surorin makka suna magana ne akan akida da tauhidi da kiran mutane su bar shirka su bar laifuffuka waɗanda suka shafi yanka da bauta da sauran irin waɗannan surori kuma da suka sauka ko ayo da suka sauka a madina su ko mafi yawa ko mafi rinjaye suna magana ne akan hukunce-hukunce na maganan azumi zakka hajji da sauran irin waɗannan don haka ne ma wasu malamai suke cewa mafi yawan ya ayyuhal na amanu da ke cikin alkur'ani dukkan sana ainihin madina ne ya ayyuhan nasu kuma banda wasu guda bakwai da aka ware to duk ainihin wato na makka ne domin wancan sai da imanin ya tabbata a madina sannan ya ayyuhan na amanu mafi yawa ta fi sauka a can sannan hatta akan ayoyin yadda suke duk ayin da ta buɗe da ko suran da ta buɗe da rantsuwa Za ka ga akwai nauyi haka a kai to irin wannan za ka ga cewa mafi yawa dukkan surorin da suka bude da wato rantsuwa ka ga na ainihin wato makka ne waɗanda kuma ga sun bude da ya na zina amanu ko kuma ka ga sun bude da magana hukunce hukunce za ka ga na madina ne haka nan duk waɗanda suka zo da kisoshin annabawa mafi yawa in banda suratul za ga mafi yawan su duk ainihin wato na makani haka nan kuma waɗanda suka fi zuwa da hukunce-hukunce ka ga ainihin na madina ne kamar yadda ake cewa mafi girman sura a cikin alkur'ani ita ce ainihin wato suratu bakara ko mafi yawa za mu ce kenan mafi yawan sura to ita ce ainihin kuma mafi tsawon aya a cikin alkur'ani tana cikin suratul ita bakara din don haka suratul bakara a madina aka saukar da ita don haka za mu iya cewa mafi tsawon sura a cikin alkur'ani a madina ta sauka haka mafi tsawon aya a cikin alkur'ani a madina ta sauka sannan mafi girman ko mafi tsawon surar da ta sauka kuma a makka ita ce suratul araf wanda za mu ga kisoshin annabawa ta koro da irin waɗannan darussan da take koyarwa da haka wannan yana koya mana yadda za mu yi mu'amala da alkur'ani sannan eh, hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana nuna mana wato yankewa tsakanin marhalar da'awa marhalatul bina da marhalatul ta'sis ko marhalatul takhdid da marhalatul tanfis annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokacin da yake makka bayan ya shekara arba'in sallallahu alaihi wa sallam Allah ya fara masa wahayi kuma ya rayu shekara goma sha uku a makka bayan fara masa wahayi ya kuma dawo madina shekara goma wanda wannan ne malaman tarihi suke cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi shekara ashirin da uku yana karantar da al'umma yana ilmantar da su yana dora su akan hanya madaidaiciya to amma a maka ya kwashe shekara goma sha uku a madina shekara goma za a cewa marhalan maka marhala ce ta da'awa da kira da wa'azi da karantarwa mafi yawa ita ko marhalan madina na kafa gwamnati ne da tsarin gwamnati da gudanarwa domin a makka sahabbai ba masu da yancin masu bayyanar da addinin su balle ma a yi maganar gwamnati gunki na nan da sittin a cikin ka'aba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan yana wa'azi yana karantawa yana ilmantarwa cewa su cancanci abauta musu ba su kuma masu karbe ɗan abin da aka zo aka ba gumakan tunda su ne gumakan na asali suna rikici da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna musu azaba suna azabtar da su da nau'in azaba iri-iri to wannan shine wato darasi na gaba game da hijira sannan wato iya lissafi da tantance lissafi da sanin mahimmancin lissafi a rayuwar musulmi shi ma hijira za ta iya karantar da mutum wannan domin mintunan ka su ne rayuwarka idan mutum yana kirga sakan sakan yana kallawa gwaje ga da sakan sittin ya hau sai a ce an samu minti da in kana bin minti minti din yana kaiwa sittin sai an ce an samu awa daya in kana bin awa awa din yana kaiwa ashirin da hudu sai ka ji an ce an samu kwana daya kwanan nan da ya kai bakwai sai ji an ce an samu mako daya makon nan da ya kai su hamsin da biyu sai ya ce an samu shekara daya to yanzu ka kusa mutuwa kenan saboda haka aka ce kai amfani da lokacinka kafin ya wuce to mutum zai nuna mana yanzu na taɓa gaya wani na ce da ɗaya ga watan muharram ka fara hadda alkur'ani aya ɗaya kullum zaka haddace suratul baqara da ali imrana kafin wani ɗaya ga watan muharram din ya kewayo to amma ba ba kuma ga ranar ta kewayo kuma sannan za ta sake wucewa saboda haka lokaci baya jira to kalandu da ake amfani da su yanzu a duniya kalandu ne guda biyu ɗaya ana kiranta asana alkamariya ɗaya ana kiranta asana ashamsiya asana alkamariya shine wanda mu musulmi muke amfani da ita kuma ake kiranta wato asana alhijiriya shamsiya wanda wato za mu ji tarihin yadda waɗannan shekaru suka fara a cikin littafi fi asma'il ayyamu wa shuhur ita waɗannan wato watannin musulunci guda goma sha biyu wanda suka fara da almuharram wanda almuharram yana nufin abin da aka haramta ya ce an kirawo watan al-muharram li'annahu sumiya zalik ta'kidan li tahrimihi don karfafawa su larabawa tun a zamanin jahiliya sun ɗauki watan mai alfarma mai girma ba sa son kashe-kashe da yaƙe-yaƙe da fitintunu a ciki suraka da musulunci ya zo sai ya tabbatar da alfarmarsa ya tabbatar da girmansa da aka kira shi al na biyu safar a safar wato yana nufin ba kowa ko wafuntaccen guri ko gurin da aka tashi ya zama an yi kaura asali suna cewa safiran makan guri ya zama ba kowa iza khala in ka nemi kowa a gurin karasa to an kira shi safar ne miya bi zalik li khuluwi buyutihim minhum hina yakhrujuna lil qital wal asfar lokacin larabawa in watan safar ya zo mafi yawa sukan fita yakukuwa wasu tafi kasuwanci wasu tafi yawo da sauransu tunda Allah ya gaya mana rahilatar shita ta saif to mafi yawa watan yakan zo ne lokacin wato ainihin tari yawwa sun bar gidajen su sun yi tafiya da haka sai aka samu daga asalin kalmar larabci na safar din yana nufin gurin da ba kowa ma'ana kamar a ce lokaci ne na cirani mutane duk sun fita sun ba ƙauyukan su kaga sai lokacin damana za a dawo a aiki sannan kuma sai kaga kauye in ba ranar kasuwa ba ko ko ba ranar aiki ba sai ka tara ba kowa kowa ya tafi sana'a da neman abinci to sai suke kiran wannan watan da suna safar da wannan sannan sai na uku rabi'ul awwal rabi'ul awwal asalin kalmar rabi'u tana nufin gajiya ko kaka lokacin kaka idan aka yi masu noma sun ci amfanin noman su 'yan kasuwa sun je sun dawo da ribar su. saboda aka sai suke kiransa watan gajiyar farko ma'ana watan cin kaka ko cin alheri ko samun wata gajiya na wani amfani da ka samu imanin kasuwancinka wa imanin gonarka da haka suke kiransa rabi'ul awwal an ce sumiya bi zalik lirtiba'ihim fihi al-irtiba'u al-iqamatu fi imarati rabi sukan zauna cikin wato zaman su a cikin lokacin wato jin daɗi da kuma cin riba da kuma samun alkhairi na biyu kuma ana kiransa wato rabi'ul sani ko rabi'ul akhir ana kiransa rabi'ul akhiri ko kuma rabi'ul sani kamar da ake kiran wancan rabi'ul awwal to wannan ana kiran rabi'ul akhir ko rabi'ul sani to wannan ma'anar su ɗaya ne don lokaci ne dai na alheri gaba ɗaya sannan na biyar shine jumada an kira shi jumada summiya bi zalik li jumudil ma'i fihi ruwa yana wato laraba suna da zafi mai tsanani suna da sanyi mai tsanani a lokacin sanyi in sanyi ya sanyi in ka tsoma hannunka a cikin ruwa da asuba sai ka kama zai daskare ba za ka iya buɗe shi ka iya wanke shi ba saboda tsananin sanyi za mu gane wannan a cikin wani hadisi da wani sahabi aka fita yaki aka ji masa rauni sahabbai suka ce lalle sai yayi wanka yace kuma ga ruwa da tsananin sanyi ya zuba ruwan sanyin a jikinsa wanda hakan ya jawo rasuwarsa kuma za mu ga abin da fuka ha'u suke cewa in tsananin sanyi ya tsanani mutum ya tabbatar in yi amfani da ruwa zai iya halaka shi ko ya sa masa mura mai tsanani ko kuma ya haifar da sabuwar cuta ko ya hana ta warkewa ko ya ƙara tsawon lokacin warkewarta suka ce to mutum ya taimama ya bar ruwa saboda irin wannan yanayin na tsananin sanyi kuma duk matsalar hoppi zaka ga tana da alaka da irin waɗannan to shi yasa suke kiransa jumada wato watan daskarewan ruwa ana kiran jumada al'ula ana cewa kuma jumada al'awwal kuma da ake kiran na biyu jumada al'akhir ko jumada al'akhirati tsananin wannan sanyi yawa tsananin wannan sanyi yakan sa ruwa har ya daskare wani mawakin laraba yana cewa wala latin bin jumada zati andiyatin la yubsir al'abdu fi zalma'iha tunuba yanbahu al الكلب fiha ghayra wahidatin hatta yunaffa ala khurtumihi zanaba wato yana wake wannan lokacin juma'a din lokaci ne na saukar lema da kuma saukar wato abin nan ruwa ya daskare to wannan shine na wato shida jumadal ula da kuma ko jumadal awwal zaka iya karanta shi kace jumadal ula ko jumadal awwal hakanan jumadal akhir ko jumadal akhirati wato za a iya ta'anisin sa ko a su sai wata na bakwai shine rajab wanda an ciro shi ne daga attarjib attarjib yana nufin attazim wato girmama laraba suna girmama wannan watan har ma kan fito da wasu yanka ma da suke na musamman wanda ake kiransa yankan rajab wanda musulunci ya zo tara suna yi kuma ya soke wannan ya nuna musu dai ga abubuwan da shari'a ta yadda da su ana har suna cewa ish rajaban tara ajaban wato karayu kana ta ganin rajab rajab da yawa za ka yi ta ganin abin mamaki da yawa a cikin karin magana laraba suna cewa ish rajaban tara ajaban karayu ka ga rajab wani rajab din ya zo to za ka ga kuma abin mamaki da yawa sannan na takwas shine sha'aban wanda wato lokacin da rikici sha'aban yana nufin tsagewa ko kecewa ko rabuwa ko tarwatsewa shi sha'aban shi kalma abin da take nufi kenan hmm. min tasha'abatil qaba'il wa tafarruquha hmm. tashaqqubul qaba'il lokacin da rikici yawa tsakanin laraba mafi yawa a wannan watan suke suka fi rikici so da lokaci ne da rana ta fara zafi so da haka kuma wanda yake cikin sahara in rana ta fara zafi din nan ga zafin rana watakila ga zafin jiki ga na ajihu eh. to sai ka ga rikici ya fi yawa to sai kabilu suka dinga tarwatsewa wanda su malaman tarihin da suka tantance wannan tun kafin zuwa musulunci suka ce to dalilin da yasa suka kira shi a banki na haka waɗannan ranaku waɗannan watanni ba musulunci ne ya zo ya sa musu suna almuharram safar kaza ba a'a dama laraba suna da su eh. abinda musulunci kawai yayi ya zo ya tabbatar da su ne yana lissafi da su har Allah ta'ala ya kama ɗaya daga ciki a cikin alkur'ani wanda da a cikin sha biyun nan ɗaya ne kawai ya zo shaharu ramadan amma ragon sunan su bai zo a cikin alkur'ani ba amma haka a kalanda ta musulunci da lissafai da littattafai da malamai suke rubutawa suke yawan ambatan su har suka zama wato tabbatattu din ake amfani da su sannan na tara shine ramadan bai kalmar ramadan take nufi min shiddatar ramda saboda tsananin zafi wato lokaci ne mafi yawa na budewar rana da kuma tsananin zafinta wani yana cewa almustajiru bi amrin inda darratihi kan mustajiri minar ramda ibin nari wato wani mutum ne wai amr suka ce wanda ya fake da amru kamar wanda zafin rana ne ya koro shi ya shiga wuta kaga wato ya ya abinda ya guda din wanda ya gamu da shi ya ji tsanani to shine da haka daga zafin rana har suna cewa yuqalu ramadatil fisal iza atashat idan ita taguwa tana jin zafi sai su ce ramadat ma'ana tana jin zafin rana a jikinta to wannan shine wata na tara kuma dalilin wannan suna nasa kenan sai na goma shawwal shawwal yana nufin ɗagawa ko buɗewa suna cewa shalatil iblu aznabaha wato taguwa ta ɗaga jelata lokacin da raƙumi zai barbare ta mafi yawa wannan lokaci na kiwo ne da haɗuwar raƙuma da kamar za iya cewa tunda mafi yawa sana'a su shine kiwon raƙuma shi yasa zamu ga ko a wajen diya aka fi magana a bayar da rakumi saboda su dan an ce wani ya kashe mutum ya bada rakuni 100 bada rakumi ɗarin nan wani zai ga yana da rakumi dubu wani yana da dubu biyu da sauransu saboda haka shine kamar babban dukiyarsu hatta a hadisi zaka gan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kwatance na wani alheri sai ya kwatanta da raguma rikita la an yi hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am mm-hmm. annam saboda shine dukiyar da suka fi ganewa da aka shawwal abin da yake nufi kenan wato wato abin nan dagawa ko budewa ko karkatarwa da sauransu amma shine asalin tarihin abin a wajen larabawa kamar da malamin tarihin suka faɗa sai zulki'idatu ko zulqa'adatu zulki'idati ko zulqa'adati ana karanta shi biyu zulki'idati ko zulqa'adati wato kafin din za a iya mata kasara zulki'idati ko zulqa'adati wato lokaci ne na zama yana nufin zama ne ko odiyan fiha anil kitab wa lokaci ne da ba a fita yaki ba a zuwa kasuwanci ana zaune a gida ana waƙoƙi ana kuma nuna alfahari da kuɗi da eh, girma da ɗaukaka da eh, eh, nasaba wani ɗan wani a zo mawaƙa su zo su taru wani a ya tsaya ya baiti dubu ko tari ba har akwai kasuwa da ake zaunawa ga kwararru ga mawaka su zo kowa ya wakarsa wani ya ta yabo wani ya ta zambo wani ya ta sarautakantaka wani ya ta kaza haka dai ko masu hukunci suna hukunci to mafi yawa kamar da malaman tarihi suka faɗa a cikin wannan wata suke yin wannan abu to kuma ana zaune ana ta shirye-shiryen aikin haji saboda haka ba lokaci ne na rigingimu ba sukan zo ma dan saurara rigingimu a wasu lokuta sai na ƙarshe zulhijja ko zulhajjati zulhijjati ko zulhajjati shi ma haƙun ɗin za a iya mata kasara zulhijjati ko zulhajjati an kira shi da wannan ne liƙa ihimul hajj fihi saboda a wannan wata suke yin aikin hajji to waɗannan su ne sunaye na waɗannan watanni na musulunci guda ainihin wato goma sha biyu da kuma tarihinsu yadda yake to wannan kalanda abin da yasa ake kiranta ita wato ta shamsiya ake kinta ko ake kyamata ko ake wato kokarin kawar da ita ba wai ainihin daga lissafin matsalar take ba lissafin rana ainihin musulunci ne wannan da muke cewa ta kafa yawa Allah ya ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab duk malaman tafsirin suka zo ne sai sun magana akan cewa akwai asana alkamariya akwai asana ash-shamsiyya to amma abin da ya faru dalilin da yasa wannan kalanda din kyaman musulmi suka kyamace ta wato saboda abubuwa guda uku da wannan dalili ya sanya ake cewa kalandar turawa kiranta da kalandar turawa da masihiyya kuma hurufan guda biyu da ake sawa wanda ake cewa av din nan da suke bayan kowace shekara ma'anarsa shine anno domini mm. cikin harshen yunan wato latin ko girka kuma yana nufin bayan mutuwarsa after death bayan mutuwarsa to kaga mu yadda ma su sun rataye ko sun kashe ko sun soke ko sun tsire annabi ko sun gicciye shi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina sarrafahu Allah ilayhi da haka wannan masihiya din kalmar masihiya da kuma wato kalandan turawa da kuma wannan AD da suke sawa wanda yake nufi a yaren Girish ko Latin Girin wato Anno Domini ko kuma after days a turance wannan shine kyama ta farko da ake ma wannan kalanda wannan kalanda a halin yanzu kashasan kiristoci har ma na musulmi suke amfani da ita an kirkiro ta ne a zamanin sarkin Rome a kasar Italiya ta yanzu da ake kira Julius Caesar Julius Caesar tun shekara ta 46 kafin bayyanar Annabi Isa ko kafin haihuwar Annabi Isa wannan kalanda tana da watanni goma sha biyu kuma ana ambatonta da jiliyon kalanda mai kwanaki ɗari uku da sittin da biyar da kwata eh. haka dama kuma yake tun a cikin lissafin da malamai suka faɗa a cikin tufan musulunci cewa haka lissafin ta yake kwana ɗari uku da sittin da biyar da kwata tafiyar rana kenan hmm. a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da biyu zamanin fafaroma girgori na sha uku wanda cikakken sunansa shine ogo bankon pagani shi wannan faforoma din wanda aka haifa a shekara ta 1502 ya mutu a shekara ta 1585 shi ne ya sake kalandar julius kuma ake ambatanta da kalandar gregorian kalanda ko grigori ko gregorian kalanda wato shi ya zo ya canje-canje ya kara kara a cikinta girgori ne ya canje-canje kuma ya wa kalandar julius kwanaki goma tana da watanni goma sha biyu shekara ɗaya kacal da yin wannan canji wato dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da uku ƙasar italiya ta fara amfani da ita ita ce ƙasa ta farko a duniya da ta fara amfani da wannan kalanda bayan gyaran da wancan fafaroma ya mata da ƙarin da ya mata na kwanaki to bayan ƙasar italiya ta fara amfani da ita sai portugal ita ma ta fara amfani da ita sai ƙasar spain da ƙasashen jamus 'yan katolika su suka fara amfani da ita sai 'yan tawayen protestant su ma suka fara amfani da ita a dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da tara ingila da ƙasashen da ta mallaka suna sun fara amfani da wannan kalanda a shekara ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da biyu sai sweden a shekara ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da uku sai ƙasar japan ta fara amfani da ita a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in da uku ƙasar china ta fara amfani da wannan kalanda wanda su ma suna da tsohuwar tasu shekaran giwa shekaran kare shekaran kaza amma daga ba su ma suka koma amfani da wannan kalanda a alif da da goma sha biyu tarayyar soviet bayan ƙara yakin duniya wato wanda aka fara alif ɗari tara da sha hudu aka ƙare shi alif da takwas to a wannan shekara ƙasar soviet ta fara amfani da wannan kalanda ta gregorian kalanda ah, da Girka. da cana su ma sun fara a wannan shekara ta wato da eh, shekara ta 1923 daga misali kasashe da dama suka fara amfani da wannan kalanda har da na musulmi suka rika gashahun wato kasashe da suke amfani da wannan kalanda shekara bayan shekara watannin kalanda girgori guda goma sha biyu ne kamar yadda muka yi bayani kuma dama na musulunci ma guda goma sha biyu ne su ne muke faɗa da hausa janairu fabrairu maris afrilu mayu yuni yuli agusta satumba oktoba nuwamba da disamba watan disamba da oktoba dama to wannan shi ke kawo ita kalandar rana din ba ta canzawa tunda ba kanta aka gina ibada ba mu da yake ibada za mu an gina mu akan kalanda ta wata suraka wata shine yake tafiya da lissafin da za a iya gina ibada akai ita rana dama rana rana ce kira ka sananne amma duk ibadar da za a yi ta da daddare a waye gari to sai an gina ta akan kalandar wato lissafin wata kamar yaya yanzu idan an ga wata yau in an kwana gobe me ake cewa nawa ga wata ɗaya ga wata eh. kenan wayewa garin da aka ya zama ɗaya ga wata sannan idan an ga watan da za a ɗau azumi ana ganin wata ne da daddare sau kuma watan da aka gani na yau ɗin da daddare to gobe kuma shine na shine lissafin gobe zai fara haka nan daren sallah in yazo in an ga wata da daddare to wannan daren ba sunan sa daren azumi ba ko tsayuwar daren azumi baya a cikinsa domin ya zama daren sallah ya zama daren sallah wa shekarun sallah shi ake kira daren sallah so wannan yasa a tunda ibada ta musulunci tana tafiya akan wannan lokutan ne tana hadawa awa 24 to ita tafi cancanta a bangaren ibada fiye da waccan abin nan din hausa malamai suna cewa ita saboda karin da take samu da bambance-bambance ita kuma an gina ta ne akan gani da ido wani kuma an gina ta ne akan rubutaccen lissafi wanda baya canza to kuma ibada ana so tahadi da sauran kokari ya shiga wannan ku ba wani kokari da zai shiga a cikin ta kuma ga irin sunan da aka bata waɗanda ba su dace da ka'idodi na musulunci ba mun shirya a cikin waɗannan watanni akwai masu kamar da disamba da oktoba da agusta da yuni da mayu da maris da janairu duk suna da kwana 31 hmm. watannin afrilu yuni satumba da nuwamba duk suna da kwana 30 a sa'ilin da watan fabrairu eh, yake yin kwana 28 ko 29 kamar yadda ya zo a cikin kundin bayani na kasar ingila an samu sunan watan janairu ne daga janus hmm. janus sunan gunkin romawa ne mai halitta da ba da arziki shi janus eh. gunki ne na ƙasar rome wanda yake bayar yake halitta a tun fa a maguzanci din can tun a maguzanci eh. can to suna da gunki wanda shi suke jawai